jumada sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1429 daren lahadi na daidai da bakwai ga watan jun shekara ta 2008 wannan shine kasar na goma sha biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari littafin da aka fi sani shi da sahihul bukhari taken karatun da muke faɗe muke ƙara nanatawa da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi jama'ar musulmi idan ainihin ba manta ba muna cikin kitabul imani a cikin babi na tara a inda ya ce babu babun alamatul imani hubbul ansari mun yi gamsassun bayanai akan wannan sai dai hadisai biyu malamin ya kawo a cikin wannan babi hadisi na biyu din yana da dan tsawo bai samu shigewa gaba ɗaya ba lokaci ya kure don haka in allah so sai mun bi ta kan shi tukuna amma kafin nan ga sakon gaisuwa da ta'aziyya ga ɗaukakin al'ummar ƙasar zazzau musamman ɗaliban jami'a ko kuma ɗaliban makarantar kimiyya da fasaha wato fce federal college of education da ke nan zaria dangane da rasuwar ainihin wato tsohon shugaban makarantar alhaji aliyu shika muna addu'a ta musamman allah madaukakin sarki ga gafarta mishi ya rasu yau kwanaki biyu da suka gabata jama'ar musulmi wannan kasaitaccen rashi ne domin ɗaya daga cikin yaran sardauna ne kuma reshe ne daga cikin rassan sardauna kuma suka balle muna roƙon allah ya gafarta mishi allah ya mayar da irin shi daga cikin mutanen kirki bayan allah ya'ya da zurriya da ya bari muna roƙon allah ya tsare su allah ya sa musu albarka allah ya sa su zama magadan shi a nagarta dalibai da almajirai da ya karantar ya ladabtar muna roƙon Allah Allah ya sa su gaje shi kamar musulmi lallai an yi rashi kamar yadda ainihin wato muke wannan ta'aziyya ga mutanen kasar zazzau akan wannan rashi muna kuma ainihin ta'aziyya ga mutanen najeriya baki ɗaya akan ainihin ƙara mutuwar adalci da ta faru saboda naɗa mace ta zama shugaban efcc nan ma muna ta'aziyya ga mutanen najeriya cewa adalci ya ƙara mutuwa domin annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin abubakar da ke cikin sahih bukhari ya ce lan yaflah qaumun wallau amrahum imra'a jama'a duk da suka miƙa wa mace al'amarin su pau pau pau ba za su taba dacewa ba shi yasa efcc ta mutu allah ya jiganta ta'aziyya ga musulmin najeriya da arnan najeriya da duk mutanen najeriya baki da zalunci salamu alaikum ga 'yan najeriya dama yaya to allah ya kiyaye to akwai wasu matsaloli insha Allah ta'ala sai an zo karshen karatu nake fatan zan ainihin faɗakar in Allah so domin muna son kowa da kowa ma ya ji su har waɗanda za su makara mata da suke zuwa wurin karatu an yi musu mazauni a cikin gida sai dai an kawo kukan cewa suna yin surutu wasu suna zuwa da goro suna zuwa da ɗaya kura gutsa su zo kamar an zo gidan suna wata kuma ta zauna ta dashe ta fara surutu malam kamar koce to allah dai ku ji tsoron allah mu dai muka ce za mu iya tafiya da ku su malaman da ba su iya tafiya da ku ba aje ku suka yi a cikin gida suka turmushe ku ba ku san bi'in ba to mu da muka ce za mu iya tafiya da ku mu kuma za mu yi ne tsakanin alhulu wal ifrat mu ba mu son a ketara iyaka to ketara iyaka ne kuma a zo wurin karatu wurin jin wa'azi kuma a yi ta surutu da haka idan kina ji na a yanzu wannan talikin da kike ma ki ja bakin ki ki shuru ba a san ma ki ce komai yanzu hakan din ma ki shuru daga kin ji wannan maganar kan ki ce komai kan ki ce yawwa ai malam ya sani ma ki shuru ke ma ki faɗa ina fata an gane da haka ku ji tsoron Allah sannan kuma ba ma son ainihin abin nan wato ifrat ko kuma zaluntar ku a game da al'amarin a ce ku daina zuwa wurin wa'azi ba a yi da ku a'a tafiyar sunna ana yi da maza ana yi da mata kuma kowa ana son ya tsaya a matsayin shi na haka mata ku ji tsoron Allah don Allah in kun zo ku rinka zama kuna ba a wuri daya ku natsu ku ji abin da ya kawo ku ku yi aiki da shi abin da muke so kenan Allah ya taimaka sannan mai tambaya ta farko ya ce bayani da aka dangane da cewa zabura ba ɗaukar ta ake ana wa'azi ba yanzu ana wa'azi da kur'ani ne ƙur'ani shine ake wa'azi da shi tsakaninmu da zabura da allah ya saukar da annabi da'uda sai dai mai imani da ita mai yadda da ita mu gaskata ta to sai yake cewa ko mutum na iya karanta ta ko kuma ya sa a karanta mishi to amsar ita ce a'a imanin dai da aka ce ta yi ya aka yi ta gane cewa ma zabura ce babu wani littafi na annabi ko wata takarda da aka samu daga annabawan da wanda Allah maraukakin sarki ya alkawarin zai tsare ta don haka baka da garanti akan cewa zaburar da kake gani zaburar ce baka da garanti akan attaurar da kake gani attaurar ce baka da garanti akan injilar da kake gani injilar ce babu wani littafi cikin littattafan annaba da Allah alƙawarin tsarewa sai ainihin alƙur'ani inna nahnu zikira dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah ya ce mu muka saukar da alƙur'ani ko mu ne za mu tsare shi bayan shi Allah madaukakin sarki bai alƙawarin zai tsare wani ba da haka muna fata ka ji tsoron Allah ka haƙura dangane da karanta zabura ko karantar da ita ko wa'azi da ita ko kuma makamantan haka Allah ya kiyaye wannan ya ce dangane da kiran sallah asuba za ka ji ladanai wajen guda shida duk suna kiran sallah shin duk za ka yi ainihin addu'a ko kuwa ba kiran sallah asuba ba kowace kiran sallah idan kana kusa da masallatai musamman a yanzu da allah maraukakin sarki ya kawo fasahar zamani ta amfani da lasifika amsa kowa sai ka ji gidanka kana jin masallaci kaza kana jin masallaci kaza musamman a kwari kake ko a tudu sai ka kana jin wajen masallatai kaza to abin da yake shine duk masallacin da ka ji ana kiran sallah zaka amsa kiran sallah kuma karshe zaka yi addu'a ɗayan ma an sai gama zaka amsa zaka yi addu'a ɗayan ma haka ɗayan ma haka sai zama duk ka haɗa falalolin kenan insha Allah <coughs> Allah malaukakin sarki ya taimaka to jama'ar musulmi kun ji waɗannan bayanai za mu ci gaba da karatu insha Allah a ƙarƙashin babun alamatul imani hubbul ansari babin da ke bayani akan cewa alamar imani ita ce son mutanen madina kamar yadda muka faɗi jama'a wannan babin ka tsaya ka fahimce shi da kyau abinda babin yake cewa idan ba ka son mutanen madina ba ka da imani domin son su alama ce ta imani su kuma fa alama ce ta munafunci kamar yadda hadisin ya bayyana sai malam kuma ya ce qala haddathana abu yamani qala akhbarana shu'aib an az-zuhri qala akhbarani abu idris. aizullah ibn abdullah anna ubadah ibn as-samit radiyallahu anhu wa kana shahida badra wa huwa ahad an al-aqaba أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على على ألا تشر على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك jama'a wannan hadisi yana ruwaito mana yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suke gamsuwa suke amincewa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye su zuwa gare shi ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bai wa sahabbai kofa ne wato ya ba ya yi musu tayi ne ya ce eh, al-imam al-bukhari mun yi bayanai dangane da wannan isnadi makon da ya wuce gwargwadon iko shine shi ainihin wato aizullahi ibnu abdullahi abu idris al-khawlani wani tabi'i ne daga cikin manya-manyan ainihin bayan Allah waliyan Allah yake cewa anna ubadata ibn samiti radiyallahu anhu sahabi ubadatu dan samit Allah ya kara mishi yarda wa kana shahida badra ya halarci yakin badar ma'ana ya gama samun babbar daraja wa huwa ahadun nuqaba'i yana kuma ɗaya daga cikin wakilan mutanen Madina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan ma ya gama haɗawa ma'ana wanda ya gama cike kololuwar daraja a cikin mutanen madina da kuma cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam to yana ɗaya daga cikin wakilan mutanen madina da suka je suka gana suka yi taro da manzon allah sallallahu alaihi a lailatul aqaba a wannan dare wanda ainihin aka yi taro domin gayyatar manzon allah sallallahu alaihi a cewa ya bar kasar makatin tun da fitina ta yi yawa kafirci ya yi yawa an gaza fahimta shi ya dawo wurin mutanen da suke marhabanta shi suke mishi lale su ne an ansarawa ausu da khazraju kabilar su anas da kuma kabilar su ainihin wato jabiru dan abdullahi ina fata an gane أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبادة أن سامد لله من زوء الله صلى الله عليه وسلم آتي وحوله عصابة من أصحابه أسد من زوء الله وأن الجواب ينكي وي da ainihin wasu jama'a cikin sahabbai shi sun kewaye shi me yace da su cewa ya bayyuni ala an la tushriku billahi shay'a ku yi mana mubaya'a ku yi min cappa ku yi min alkawari mi yarjejeniya da ku akan cewa ba za ku haɗa Allah da komai ba wala ta sirku ba za ku yi sata ba wala ta zino ba za ku yi zina ba wala ta a wula da ku ba za ku kashe ƴaƴayenku ba wala ta tubi buhutanin ba za ku zo da ɗan shege ba ba za ku zo da ɗan zina ba taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wanda za ku kirkire shi tsakanin hannayenku da kafafuwanku don tsakanin nan ne da yake fitowa tsakanin kirji da farji da azzakari ina fatan mun gane wala ta'asu fi ma'rufin sannan ku yi mini mubaya'a ku yi min alkawari cewa ba za ku saba mini ba matuƙar ne muku umarni da abin da shari'a ta zo da shi to duk wanda ya ji wannan alkawari faman wa minku wanda duk ya cika wannan alkawarin bayan ya ɗauka wanda duk ya cika wannan mubaya'ar bayan ya yi ta fa ajruhu ala Allah Allah kadai zai iya bashi lada ba wanda ya san iyakan ladar kuma duk musulmin da ya zauna baya shirka baya sata baya zina baya kisan kai babu ƙarya babu kawo shege to wannan ainihin musulmin Allah kaɗai ya san irin ladan da zai bashi to yahudawa da suke su ne iyayen corruption su ne iyayen ruɗa duniya da suka gane haka sai suka bi suka rikirkita duniya ta waɗannan fagagen shirka yahudawa sun buɗe wa shirka ƙofa gaba ɗaya a zagi allah a wulaƙanta allah a ƙi wa allah a yi wa allah tsiwa a yi mishi rashin kunya yahudawa sun buɗe ƙofar sata katafariyar sata kuma suna da marhabin da kai in ka sata ka kai musu za su adana maka ina fata an gane ka dangane da zina kuwa to a duk duniya babu waɗanda suka ɗaure wa zina gindi irin ainihin yahudu fada suke da aure haɓaka zina suke da haka ya ku musulmi dole ne ku buɗe ƙofofin aure matasa su yi aure marasa aure su yi aure masu aure su ƙara 'yan mata su samu shiga zawarawa su samu shiga samari su yi aure tuzurai jama'a a buɗe kofofi aure idan in aure ya samu makamanta ba kwanaki mun kawo wani sirri dangane da duk mutumin da kaga cewa yana yawo da hoton budurwa ko kuma ka buɗe ainihin hansar ɗin shi kaga text ɗin 'yan mata kaga hoton 'yan mata ba komi ba ne rashin gamsuwa ne da aure in yana da mata mai gamsar da shi ba abin da ya shafe shi da wata hasabibiya ta mishi text ko ya dauki hotonta ko ya background ko ya caption ko ya wani abu da haka jama'a lallai ku sani da cewa za ku iya toshe kafafen zina ta hanyar ainihin wato yawaita aure iyaye ta hanyar sauƙaƙa harkar aure 'ya'ya da sassauta ra'ayoyi game da harkar aure amma wallahi in ba haka ba jama'a musulmi yana cikin hadari game da addinin shi ba wai da lafiya ba musulmi baya tsoron kan jama'a musulmi allah yake tsoro haka al'umma ana iya yakar zina ta hanyar yawaita aure ba aure wannan yana kashe harkokin zina amma jama'a kun ga yanzu ku duba yadda zina ta arha da hatta fi aure yanzu aure ya yi tsada kana da naira dubu biyar ba za ka samu mata ba yanzu amma kana da naira dari biyar sai ka je ka yi zinan ka da imani to me yasa ku kai sakaci har zina ta waye gari ta arha ta sauki aure ya kuntata yau me yasa samari ba za su ƙara lalacewa ba ina fatar mun gane na yi wata muhabara na gabatar da wata takardawa kamar mako biyu akan abubuwan da suke jan gurɓacewar tarbiyya a kaduna na gabatar da wannan takardar insha Allah daga cikin abubuwan da na faɗi na ce a rinka yi wa ɗaya maza da mata auren wuri auren wuri yana taimakawa wajen gyaruwar tarbiyya jinkiri wajen aure yana taɓarɓarar da tarbiyya yaro nawa ne ya taso yana da mutunci yana da kamewa yana da kamewa da zaran ya balaga sai ku ga ya kwandare yarinya nawa ce haka ta same ta na fata an gwani sannan sai a zo ana ainihin ta cewa wai malamai su zo su tsoratar da mutane game da zina ba don gobe ba saboda wannan cuta da take yawo jama'a musulmi baya tsoron kanjamau musulmi yana tsoron allah ne na fata an gwani da haka bai dace a ce yaudara ta kai yaudara a sanya malamai da sarakunan musulunci a je a taru a masallatai a ce wai ga wata hukuma daga amerika ko daga ingila ko daga majalisar lafiya ta duniya ta zo tana so wai malamai su yi taron wayar da kai akan hadarin cutar kanjamau babu wannan wa'azin a musulunci jama'a hadarin zina ake tsoratarwa hadarin zina a daidai sadda ake cewa din ana tsoratar da mutane game da haɗarin cutar kanjamau wai sai ka ji ana cewa wai don haka abin da ya fi dacewa shine ka samu guda ɗaya ka ainihin rike ta don haka abin da ba a so wai kai ta yawon zinan in dai ka samu kwa ɗaya ka kale mata sai a ce to ai mu doka ta hana wannan Allah ya ce wala muttakhidhi afdan ina fata an gane ku yi aure ku biya sadaki kar ku yi zina kar ku nemi karuwa yace kuma banda zaman daduro to yanzu wannan magana tana rugurguza aya alkur'ani ne tana tana tabbatar da ai zaman daduro kenan sanda ake cewa wai karkarin ka yawo kana zina karki rinka yawo cewa wace kina zina samu guda daya ka rijista da ita ke ma ki samu guda daya ki rijista da shi babu wannan a musulunci malamai ku yi a hankali yan boko za su batar da ku zai je karɓo kwangila daga amerika ko daga ingila ko daga abuja sai zo ya same ka a ƙauye kana jin yunwa sai ka naira dubu goma ba ka sai firgita ka ka je ka kwana kana to ayoyi ka zo kana gabatar da ayoyi don ka goyi bayan zina ba ka sani ba sai a je a ɗauka sai a je a editin a editin sai a je sai a tura a sai a ga ga wani babban malami yana wa'azi game da cutar kanjamau kana danna sai ka ji iya inda yake wa'azin game da cutar kanjaman nan za a ci da haka yana daga cikin sharri da makirci mafi girma da yahudawan duniya suka mana aka sa mai alfarma sarkin musulmi da ya rasu muhammadu maciddo ba a taɓa gari shi ya miƙe a gidan talabijin yana jan aya ta alkur'ani ko hadisi yana karantar da musulmin najeriya ko yana faɗakar da su game da sharrin zina ba amma sai ga shi yana jawabi duk tashar nta ta najeriya ana gani over the satellite a kan tauraron dan adam da tashoshin gida da waje yana faɗakarwa game da cewa a daina zina saboda eh, a ji tsoron cutar kanjamau har sarkin musulmi muhammadu mace ɗaya rasu suna saka wannan abu wannan yana daga cikin bala'i da sharri da ya yahudan duniya suka yi musulmin najeriya yasa dole ne malamai ku yadda kanku ya waye in ba haka ba waɗannan 'yan boko da kuka gani da 'yan siyasa wallahi 'yan takife ne sai kun yi takatsantsan game da mu'amala ku da su in ba haka ba sai sun rugurguza ku sun sa kun lalata addini su kawai 'yan kwangila ne su je su samu kuɗi a wurin turawa shi kenan su je su ninki Allah ya kiyaye sannan ya ce wala ta da kun kar kuma ku kashe ƴaƴayenku ka haifi da saboda tsoron yunwa saboda tsoron ba za ka iya biya mashi kuɗin makaranta ba sai ka kashe Allah madaukakin sarki ya haramta wannan abin da aka ce jama'a shine ku yi kokari ku haifi yaya da yawa sannan sai ku tashi ku ainihin yi kwazo mai yawa wanda za ku iya rike 'ya'yan ba wai ku haifi 'ya'yan ba kawai ku koma ku kwanta ba wai ku haifi 'ya'yan ku koma ku shan take ba ku haifa da yawa ku tashi kuma ku yi aiki domin ku tarbiyyantar da su ya jama'ar musulmi duk wanda Allah ya bashi ɗa Allah ne sai shi da rahama ne ya bashi ɗan daga cikin sirrorin hanyoyin rahama ne Allah ya baka aikin tarbiyyar wanda zai zo ya bauta mishi ma'ana yanzu kai staff din Allah ne da kake shirya wa Allah bayan shi su taho ɗakin shi don su bauta mishi kai mu rabbi ne allah ya baka wannan aikin ya ga dacewarka da cancantar ka sau da haka jama'a da ake cewa ku haifi 'ya'ya da yawa ba kuskure ba ne hadisi ne tabbatar da haka amma abin da kuma hadisi yake nufi ne ba wai ku haife su da yawa ku watsa su su fitini mutane a gari ba ana nufin ku haifa da yawa ku tashi ku yi kwaso mai yawa ina fata an gane domin mai domin a samu musulmi mutanen kirki salihai masu ɗimbin yawa to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya alfahari da waɗannan ya alfahari da ku da kuka yi wannan hidima ga Allah sai ce wala tuna ko bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum sannan kar ku zo da ɗan shege wannan magana ana yin ta ga maza da mata wannan na fassara mana ne da ma'ana saboda in kana fassara lallai ne ka fahimci al'adun mutanen da kake fassarawa da al'adun mutanen da kake fassara daga yaransu idan balarabe ya faɗi wannan magana kawai yana nufin kar ku zo da ɗan shege me ake nufi ɗan shege ɗan zina ɗan ta gaban fatiha ma'ana ɗan iska a cikin shari'ar musulunci jama'a dan zina musiba ce musamman in ya tashi ya kwaikwayi iyayen shi hadisi sahihi cikin sunan abi dauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waladu zina sharru salasati ce dan zina sharri ne na uku uwa masharranciya ce uban masharranci ne shi kuma in ya zo ya kwaikwaye su ya zama masharranci amma an bai kwaikwaye su ba sa aya ta ce wala wa ziratun wisra ukhra wani ba ya daukar laifin wani wani misali ya gyaru shi kenan amma galibin abin da yake faruwa 'ya'yan zina galibi sukan zama lalatattu ne sau da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki harshen shi kai tsaye ce sharri salasati sharri ne ɗayan sharri ne daga cikin sharri cikon na uku ne na fatar mun gani to yanzu ku dubi yadda 'ya'yan zina suka yawa a cikin al'umma har yanzu ya kai ma masu yin cikin shege alfahari suke yi suna juya karin maganar bahaushe wai sai su ce wai mai dan alal ma ta goya balle ni mai shege wato ma shege ma ya fi dan alal wai mai dan alal ma ta goya abinta tana takama balle ita shege da take dauke da shege a ce kuma kar ta goya shi ta alfahari da shege ita ya ce ba ina fatan mun gane ya kamata jama'ar musulmi ku gane da cewa duk sa'ad da zina ta bayyana a cikin al'umma to wannan al'umma ta kama ainihin gabar rugurgujewa zina ta bayyana a cikin al'ummar mu jama'a zina ta bayyana a cikin al'ummar mu yawo da mata suke yi zarara suna bayyana jikinsu jama'a zina ce kuma sababi ne daga cikin zina mafi girma waɗannan 'yan mata gunduma gunduma da kuke barin su babu aure ku ce sai sun gama jami'a sai sun gama polytechnic sai ta gama fce wallahi tallahi sababi ne daga cikin sababban ɗaurewar zina gindi samari da suke cewa ba za su yi aure ba sai sun gama makaranta duk asbab ne na zina domin mu dalilin shi sai ya gama makaranta ya samu aiki jama'a ba a yin makaranta don a samu aiki ka je ka gyara tunaninka ba a yin makaranta don a samu aiki ana yin makaranta ne don a samar da aiki ma'ana dama kai kana da aiki yanzu za ka ƙara ilimi ne don ka samar da wasu aiki amma dama kai kana da aiki kaskanci ne a ce kai kana makaranta baka iya kafintanci ko tela ko dukanci ko wanki da guga ko wani aiki wanda zai rike ka ba ka ce kana fatan ne in ka gama makaranta sannan ka samu aiki sannan ka yi aure jama sai ka ga mutum shekarar shi arba'in da takwas bai yi aure ba arba'in da takwas bai yi aure ba jama'a ai wannan kuma shi kenan al'amari ya zama allah jikan musulmi kuma mutuwa kawai yanzu ta fara sallama gare shi don tabbas arba'in 48 burkuna ta fara fito mishi saboda haka jama'ar musulmi duk yadda za ku ku toshe kafar zina ku yi kokari kuma kun kallafa wa kanku abubuwa ne jama'a waɗannan 'yan mata kowace ta ce ba za ta aura ba sai wanda zai iya mata kaza zai iya mata kaza wasu kuma samarin sun ce ba za su aura ba sai yar da ta yi kaza ta kaza jama'ar musulmi abubuwa biyu ake duba game da harkar aure idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu abin da ya zo cikin hadisin tirmidhi kenan kyakkyawan hadisi annabi ya ce addini da dabi'a ba a ce karatu ba ustazai yana daga cikin kuskuren da kuke sai ku ce ba za ka aura ba sai da ta haddace alqur'ani a ina khadija ta haddace alqur'ani yanzu nawa kuskuren kenan sai ka ce sai mai ilimi mai tarbiyya aka ce ta zo ta ilimin a gidanka amma ka ce sai mai ilimi da haka ka kale shin ilimin tana da tarbiyya kai dai tana son wadda ta haddace qur'ani kai dai kana son wadda ta iya hadisai wadda ta iya larabci wadda ke da digiri kana wahalar da kanka ne mai tarbiyya aka ce maka mai kula da addini in ka same ta sai ka zo a hankali sai ta karatun a hannunka da haka ustazai ku daina wahalar da kanku sai ga ustazu ya zo ya samu su malam musa don allah a samu mana wata yarinya wadda ta hada ta hada mai wai ta hada sittin tana da tarbiyya shi ba tarbiyya ta dame shi ba tana da kula da addini za ta zo gida ta ta maka alfaharin cewa ita fa ka sani da cewa wani ma ya zo yana santa wani ma ya zo yana santa wani ma fa yana santa ta zabe ka ma'ana ita yanzu ta maka alfarma ne to yaya kuke da shi da sarkin musulmi mai alfarma wannan hadari ne jama'a ke ma kuma kuskure ne ki ce ke sai malam wane sai ustazu wane sai malamin islamiyya wane sai malam wane sai abin da ake so shine mai ɗabi'u nagari addini a hankali sai san addini din jama'a sanin addini kuwa zai iya yiwa da hadisi kwaya ɗaya ko da aya kwaya ɗaya ba kowa ne allah ya kaddare ya zama malami ba yana da kyau ku fahimci waɗannan abubuwan jama'a abin da ya sa za ku ga duk sanda na zo matsala akan aure da zina ba na yin sassauci a kai jama'a wallahi duk wata da'awa da aka gina ta idan ba a ba da muhimmanci game da aure ba wallahi sai ta ruguje komai daɗewa ku sa mata ido wannan da'awa da muke zuwa ga manhajin salaf jama'a idan ba mu buɗe hanyoyin aure mun nuna sassautawa ba matasan nan sun yi aure duk wannan sunna da muke koya musu za ta je ta wargaje wallahi don za ka je ka samu ustazu da ɗagaggen wandon shi da ƙyalle wuce idan ƙwauri amma sai ka samu yana nan da wata budurwa a ɓoye za ka je ka same ta da hijabinta da niƙabinta tana nan da wani saurayin niga a ɓoye ba haka duk yadda za a yi jama'a za ku ga cewa in na zo matsala aure ba ni sassautawa lallai ne har ka aure jama'a a sassauta ta auren nan na faɗa na ce ke kanwar ahli sunna idan yayanki ya ce ga wani ya zo karatu daga kwantagora yana son aure ya ɗauka ya bashi bayi da komai saboda ka a bashi ya zauna gwauro sahabbai ba sa barin gwauro ya zauna don me ga 'yan mata na yawo kuma ga gwauro me matsalar matsalar sadaki nawa ne sadaki naira ɗari biyu naira ɗari uku naira dubu ɗaya sai wane ya ce na biya wa yara talatin nawa kenan naira dubu talatin ko naira dubu goma sha biyar sai a zo a ɗaura aure wannan ɗakin nashi ki je ku shiga allah ya rufe asiri yana karatu kina karatu arziki a hannun allah yake amma wai abin da ake so so ake wanda ya haɗu ya har haɗe kawai yana jiran ya haɗu da allah ne wace irin rayuwa ce wannan muka saka kanmu a ciki jama'a wannan da'awar salafiyancin da muke wallahi ku da ku san ana samun tufka da warwara a ƙarƙashin ƙasa akan social problems ba matsalolin rashin aure suna jan tufka da warwara saboda haka jama'a kowane saurayi ya je ya yi aure matsalar ka shine ka ce sai ka auri wadda ta hada izo sittin ta haddace matsalar ka kenan ita kuma tana nan tana tagwara kan ku malaman islamiyya a unguwar da garin gaba daya duk sai kun gama buga kanku gaba daya sai wani sanata ya zo daga abuja sai ya dauke ta kenan ta yi muku sallalla ku samu yara masu tarbiyya masu mutunci kar ka zauna baka da mata kar ka zauna babu aure na kasace ce lalacewar addini ce rashin mutunci ne karki na ce kaskanci ne wulakanci ne a ce kina zaune kin isa aure baki da aure kuma ga maza na son aure wato abin in kana da hankali abin zai maka ciwo shi yana so ita tana so a cikin hadisi sahihi na abu dauda da ibnu majah manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ba abin da ya ga dacewa lil mutahabbina illa zawaji ba abin da ya dace ga masoya biyu su aure shi yana so ita tana so amma su ko iyayensu sun kawo wani abu sun kaka ba a tsakiya shi ya zama mu'awwad ita ta ce sai ta gama makaranta don kar ta aure shi ta je gidan shi ya hana ta makaranta shi ya ce sai mai digiri ya ce sai wadda ta hada sai wadda take jin larabci sai wadda ta iya turanci sai wadda ta iya sa niqabi sai wadda ta iya tafiyar sisters a ina ka samu wannan abin da aka ce ka samu mai imani mai addini ko ba ta iya bismillahir rahmanir rahim ba sai ka je ka koya mata anan muka karanta jama'a khadijatul kubra ko sallah ba ta taba yi ba amma yanzu kaji tun a lokacin aka ce ma duk mazan maka suna so su aure ta amma me fasfarat bi zati dini sai ta zaɓi mai addini shine muhammadu rasulullah me yasa yanzu ba za ki zaɓi mai addini ba a wai sai a ce to dai ko ba dai za a sami addini a dan samu wanda yake da dan wani abu a hannu wai gaya miki cewa shi ba zai samu wani abu a hannun ba attalatin ghaiba am ittakhadha inda ar-rahman ahada kullum ko rayuwar shi ne tun daga yanzu har zuwa karshe cewa har abada ba zai arziki ba ko ku Allah ne ya gaya miki cewa wani fa ba zai arziki ba ku duba irin wannan kuskure jama'a wai ana son wanda yake da wani abu ne a yanzu to aka samu mai wani abun a yanzu ya talauce kuma ba sai a rabu da shi da ka sai ki ta yawo nan ki wasar da 'ya'ya uku sun ki wasar da biyar sun ki wasar da takwas duk ƴaƴan ki su ki tsufa ciwon kai da fitina da annoba ya taso miki nan a daga ina daga gyalle su ai wance ta yi yaji to Allah ya kiyaye nan kuma daga gwargwaje wace ce wance an sake ta to wannan kuma shi kuma ya saki matar shi duk sai fitina ta miki yawa sai a ce ai hawan jini ai an tafi Kaduna ai asibiti ai ba a san ciwon da yake kin wulakanta kanki tun kina karama kina son wai sai ki auri mai kuɗi kin auri mai kuɗin ya talauce kin rabu da shi kin fara a wani mai kuɗin ya jama'a wacce irin rayuwa ce za ta zama cewa kuɗi ne da arziki da dukiya yake zama mana abin awon gane mutumin kirki jama'a saboda haka jama'a abin da nake gaya muku duk wani salafi da duk wata 'yar salafiya kowa ya samu ya aure sati ɗaya ma ya yi yawa jama'a mako ɗaya wallahi in dai salafiyancin ake wallahi munafunci ne a ce sai da kwana bakwai ma za a aure ƙarya ne annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi sallama a wuni guda ake yin aure ba wani takalifi ina zai saka ta ɗakin haya zai saka ta ɗakin gado zai saka ta zai saka ta kan raƙumi za su wuni yawo ohodin aka ɗaura in dai an san yana da addini da tarbiyya sai a bashi ita sai ya tafi amma wayansu ba za a baka ba sai an san kana da gida wani irin gida ɗaki nawa kana da account a bankuna nawa kana da kaza wai sai a ce wai this is social security dan boko ƙarya kake irin social security social security shine imani da tarbiyya duk wanda yake da imani da tarbiyya ta gari in ka ɗauka ka bashi ba za ka yi nadama ba sau da haka jama'a ku ji tsoron Allah wannan maganar da nake wallahi ina gaya muku sai ta rugurguza da'awar mu idan ba a bata muhimmanci ba domin ga samari farɗa san aure ga 'yan mata farɗa farɗa suna yanzu da nake magana akalla akwai budurwa ta kai talatin ko arba'in tana saurare na kuma kowace rantsuwa babu kafara an ce tana son aure da safa ɗaura mata tana so su ma samarin suna so me ya hana an shigo da ƙarya da yaudara da ha'inci da rashin gaskiya ina salafiyancin naku Allah ya kiyaye saboda na wani lokaci aka samu ka ga mai ɗabi'a ne kyakkyawa amma gaskiya bai mai da hankali bai cika sharadi ba kenan ai annabi sharaɗa biyu ce eh. za a ga mutum ga da addini mm. ma yana da matsala sai ku rabu da shi samun masu addini da ɗabi'an gasunan birgit daga cikin matan da mazan wanda bai cika waɗannan sharuɗan biyu ba ba a bashi a cewa idza mantar man dina dinahu wa fa fazawwijuhu abin da ya gaya wa iyaye kenan sannan kuma ita kuma ya ce mata fazzar ai kai kuma yace maka fazzar za ta dini ka zaɓi mai addini don ita mace zaɓa mata ake shige mata gaba ake shawara ake bata kai kuma sai aka ce mai ka zaɓi mai addini za ka yi albarka ba za ka yi talauci ba ba za ka yi nadama ba jama'ar musulmi ina gaya muku matsala aure ku daina wasa da ita annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bi a hankali za ka ga daga cikin matsalolin mu'amaloli babu abin da ya fi bada muhimmanci irin muhimmancin aure da zaran muhajiri ya zo an sauke shi an sai ce to bari a baka mata ba a wasa game da harkar aure jama'a kar ku manta a cikin lacce da nemo a kongo da na ce da'awa aikin allah na ce yana daga cikin kuskure ku ɗauki malamin islamiyya ku je ku aje shi a ƙauye ba shi da mata kafin wata uku ya da da'awar shi don za a ga ya tsaya da wannan budurwa nan ya tsaya da wannan budurwa nan ya tsaya da wannan budurwa nan sai kuma a ce to wannan malami yaya to yaya ku ne kuka yi kuskure ai jami'ar islamiyya da ke madina jama'a sai da suka tafka wannan kuskuren nan da nan aka yi marmaza aka gyara wallahi 1996 ko 97 jama'a yau kamar shekara 11 kenan ko 12 ko wallahi tallahi aka rinka fuskantar wata fitina a jami'ar islamiyya da ke madina sai an gama bed checking an gama bincikar gadaje ɗalibai an tara samari ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sha komi ya zauna jikinka ka jijjiga kowace kusa ta ɗauro in ka gama binciken gado da daddare sai tarke sai ta tori 'ya'yan tikare a madina a 'ya'yan tikare nan barna sai ta fara biyowa jama'a nan da nan sai aka samu manyan malaman makaranta eh, suka zauna suka yi taro suka ce jama'a duk wanda yake da mata cikin ɗaliban jami'ar islamiyya a bashi ya zo da ita sai yanzu abin ya zama official ma an ɗauke ka kana baka da mata to in ka zo gida sai ka aure in ka aure sai ka biya mata sai ta tafi umara sai ta je hajji idan ta je ta umara ko ta je ta hajji shi kenan sai ka samu ɗaki ciki da falo ne za ka samu da gwargwadon wadatarka sai ka rubuta wa jami'a cewa matarka ta iso daga kasar ga takaddunta ga kaza ga kaza za ta zauna tare da kai har graduation to yanzu ita sai ta shiga cikin alfarmarka ma'ana ita ba ta da ne takadda amma sai ta shiga cikin takaddar ka kama ka sai ka ce za ka saki ɗakin da aka baka na jami'a sannan sai jami'a sai ta haɗa ka da wata hukuma wadda za ta rinka baku cefa ne da dankalin turawa da farfesu da mene komi za a rinka baku ka zo kai a mako za ka rinka karbe na wata za ka rinka karbe shi shikenan sai zama ga kuɗi jami'a na baka ga wata hukuma kuma ta hay'atul amru bil ma'ruf suna taimakawa da hukumar jami'a da hukumar kasa ana baka abinci sai ka ga mutum ya je ya dawo lafiya bai firgice ba amma wallahi wani dawowa yake a firgice wani abokina wallahi tallahi ya ce mini ya tafi ya je ya shiga bala'in da bai taba shiga ba na ce wani iri ya ce barin matar shi da ya gida aure nawa ne ya mutu a da kai ka tafi ka bata ba za ka dawo hutu ba sai bayan shekara ita ta ce ba za ta haƙura ba iyayenta ce ba za ta haƙura ba a yi ta fitintinu jama'a yanzu duk wanda yake jami'ar islamiyya zai iya tafiya da matar shi officially hukumar kasa ta yadda ya je cikin gari ya kama mata ɗaki su zauna ya zo ya ɗauki karatu ya koma gidan shi hani an mari an ga matar shi a madina ta ci ta sha ga komi asiri a rufe ta yi karatu ya yi karatu su dawo ƙasa shi malami ita malama mai yafi wannan alkhairi to amma yaya za a yi ko kuma ana nan ana baba na daga gemu na waje ko kuma nan ba wanda ya tabaibaye ku ko kuma ce kuna zama ku ne malaman islamiyya ku ne malaman hadda ku ne malaman gasar qur'ani na kasa ku ne malaman limaman juma'a ku ne kaza kuma gwagware kuma tuzurai kuma ga yan matan gaban ku kun tara suna kabbara su kuma ba su da mata eh, ba su da maza to to to pasto ne da coci ko kuwa papa wannan ba musulunci bane jama'a la ruhbaniyata fil islami haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a musulunci babu zama babu aure kowa ya aure jama'a Allah ya taimaka to shi ne sai yake cewa wala ta'asu fi maarufin sannan kuma kar ku saba mini a cikin duk abin da na faɗa muku wanda ya daidai da shari'a faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah daga cikin ku wanda duk ya cika wannan umarni ya cika wannan mubaya'a da ya bai saba ba bai warware ba daga baya fa ajruhu ala Allah ladan shi na wurin Allah Allah kada ya san irin ladan da zai bashi ومن أصاب من ذلك شيئا وان دي يتقو وانا أبو دجتكم وانا الأمر دا أكحرمتا fa'uqiba fi dunya har aka kama shi aka mai hukuma a duniya fa huwa kafaratul lahu to wannan hukubar da aka yi mishi ta zama kafara ta kankare mai laifin dare. yayi wa man asaba min zalika shay'a amma wanda ya wani laifi daga cikin wannan thumma satarahu Allah sai Allah madaukakin sarki ya rufa mishi asiri fa huwa ila Allah to al'amarin shi yana nan zuwa ga Allah in sha'a afa anhu Allah ya so ya yafe mishi sai ya yafe mishi wa in aqabahu in kuma Allah ya so ya mishi uquba sai ya mishi uquba shine ranar magana da ake akan to shirka fa a banda shirka ma'ana banda shirka daga cikin abubuwan da za ka yi baka tuba baka mutu Allah ba zai yafe ba saboda akwai aya da ta istisna'i akan haka ta togaci akan haka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi idan har aka mutu ana hada Allah da wani to Allah ba zai yafe ba wa yaghfiru ma duna zalika amma allah na gafarta abin da yake bai kai shirka ba ga wanda ya so sahabi ta dan sami da ce fa baya anahu ala zalika sai muka yi manzon allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a akan wannan abu da ya nemi mu yi mishi baya Allah maraukakin sarki ya taimake mu to menene alakar wannan ainihin wato hadisi da wannan babi da ya ce alamatul imani hubbul ansari menene alaka a ciki wa zai iya ciro mana alakar ansari ne amma ina alaƙar abinda aka ce alamatul imani hubbul ansar kuma sai ka wannan hadisi ina za a ciro wannan suwa ne kewaye da annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai ne a cikinsu akwai suwa akwai ansarawa to waɗannan mutanen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi su yi mishi mubaya'a kuma shi uba da ta dan sami yana daga cikin mutanen madina sun yi mubaya'ar ko basi ba sun yi kuma sun cika to waɗannan mutanen sai ka ƙaunace su saboda ƙauna da biyayya da suke wa addinin musulunci wannan dalili ne akan cewa kana da imani wannan hadisi al-imam bukhari ya maimaita shi a ainihin nan gaba a lamba ta uku da tamanin. da dubu uku da dari bakwai da saba'in da bakwai da dubu hudu da dari shida da sha biyu da dubu hudu da dari shida da biyu da dubu hudu da dari shida da sha shida da dubu shida da dari hudu da saba'in da tara da dubu shida da dari bakwai da tamanin da bakwai da kuma dubu bakwai da talatin daidai allah madaukakin sarki ya taimake mu al-imam al-bukhari ya ce babun min addini al-firaru min al-fitan babin da ke bayani a kan cewa na daga cikin addini gudu daga fitina abin da ake nufi da fitina a nan jama'a shine rigingimin da ke faruwa tsakanin musulmi idan rikici ya kacabe tsakanin musulmi to yana daga cikin addini me yake nufi da addini a nan al'imanu yana daga cikin imani dan ana cikin kitabul iman ne to in ga musulmi sun yamutse sun rikice to ba wai sai ka ce to bari ka goyi bayan wani ba a'a sai ka ainihin gudu daga wannan ainihin fitina da ta samu musulmi gudun nan da za ka yi za ka samu mafaka a cikin gari inda wannan fitina ba za ta zo gare ka ba ba za ka je gare ta ba madalla sahabbai da yawa sun yi haka lokacin da fitina ta barke tsakanin su aliyu da muawiya sai ka samu sahabbai irin su sa'ad ibn abi waqqas irin su abdullahi dan umar da makamantansu sai suka ki shiga idan sun ji an kira sallah sai su fito a yi sallah da su idan aka yi sallama sai su su shiga gidansu idan dan bangare kaza ya kira su yi sallama da su in ka fito in ya zo zai faɗi magana in ya faɗa ya faɗa sai kawai mutum ya ce wallahu musta'an to Allah ya taimake mu Allah ya kiyaye sai ya koma cikin gidan shi ba zai ce maka kawai ba wuce Allah ya kiyaye sai suke ta gudu da fitina to amma in garin ya turke turke wadda har ya kai yaƙe yaƙen da babu zaman lafiya tsakanin musulmi da musulmi to anan ya halatta maka kuma ka je ka zauna ainihin a daji kamar yadda za mu zo mu ji hadisin zai bayyana قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابيه عن ابي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وانا حديث يعني الامام البخاري اكابو دقور ما لميش ميسونا عبد الله ابن مسلم ابن القعنب القعنبي الماجرين امام مالك نيه asalin shi mutumin kasar basra ne ta kasar iraki amma ya zo ya zauna a madina ya karatu a wurin maliku kuma ya ci gaba da rayuwa a nan ya ce ya karɓi wannan hadisi an malik daga imamu malik imamu darul hijira ku rike al'adar imamu bukhari jama'a duk sanda ya kulla wani babi idan yana da hadisai da dama daga ciki waɗanda suka cancanta to hadisin da ya fi cancanta idan akwai shi daga imam malik to yana gabatar da imam malik akan kowa in ba manya-manya irin su shu'uba da makamantan irin su ya haya ibn ma'in eh, ko ko sufyan ibn ah, na ko su ba in dai yana da hadisi daga maliku yakan fifita hadisin maliku domin maliku hujja ne a cikin ainihin hadisi ina fatar an gane na ya karɓo wannan hadisi daga malik malik ya ce ya karɓo daga malamin shi mai suna abdulrahman dan abdullahi dan abdulrahman dan abi sa'a shi ko ya ce ya karɓo daga mahaifin shi abdullahi dan abdulrahman dan abi sa'a shi ya karbo daga abu sa'id al-khudri daya daga cikin sahabbai masu yawaita hadisi cikin matasan sunna annahu qala shi abu sa'id al-khudri wanda ingantacciyar magana sunan shi sa'ad Ibnu sinan annahu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi yace yushiku an yakuna khayra malil muslimi ghanamun yace lokaci ya kusa wanda zai zama dukiya mafi alheri da musulmi zai mallaka ita ce dabbobi ƙanana, tumaki da awaki yatba'u biha sha'afal jibal ya ya rinka bin labi labi wato ainihin hanyoyin da ke tsakanin dutse su ake kira labi su ne sha'af wa mawaƙin alƙatri da kuma inda ruwa ke tattaruwa gulbi da kogi da ainihin wuraren da zai rinka zuwa yana kiwo yana ciyar da dabbobin shi me yasa a wannan lokaci da ya kusata mallakar dukiya irin ta dabbobi da zaka tafi daji kana kiwon su su ci su sha hankalinka a kwance ba ruwanka da irin waɗannan hayaniya ya fi ya firru bidinihi min alfitan ya gudu da ainihin addinin shi daga fitintunu domin abin da ya sa jama'a fitintunu in suka faru a tsakanin musulmi in fa ba ka cika ka kai ba da wahala ba su saka ka a ciki ba kuma mene ake kira fitina rikici tsakanin musulmi me ake kira jihadi shine rikici tsakanin kafiri da musulmi don haka in dai rikici ya barki tsakanin kafirai da musulmi to wannan jihadi ne amma tsakanin musulmi da musulmi jama ba ba ba jihadi ba ne wannan fitina ce to abin da ya fi maka zaman lafiya in ka ga haka ta faru shine ne. sai ka kauce ka ja jiki idan jan jiki ba zai yi wafa to a wannan lokacin kana da shagon trader a kasuwa ko a bakin hanya ko kana da wani abu sai ka sayar da shi ka sai dabbobi sai ka koma bayan gari sai ka zauna a nan ba wai ka yi hijira ne don wani abu ba sai don addinin ka zauna lafiya kai kuma sauran jama'a su zauna lafiya daga sharrin ka wanda in ka shiga cikin fitina ba a san abin da ba kai ba da haka jama'a zama a daji ko zama a ƙauye ba abu ne da musulunci yake so ba sai in larura ce ta kasance saboda hadisi ya zo cikin musnad imam ahmad da sunan ibn maja ruwan allah sallallahu alaihi sallama ya ainihin hana zama a ainihin ƙauye ko kuma zama a daji amma in ya zama larura ce irin wannan to ya halatta sai ka je sai ka zauna a can amma in ba larura ba lallai ka zauna gari domin gari nan ne addini yake rayuwa nan ne arziki da ci gaba da wayewar kai take faruwa to amma zama a daji kuma irin wannan halin shi ya fi saboda ka gudu da addininka jama'a mun gane wannan da kyau allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan hadisi za mu tattauna shi da kyau a wani babi can gaba a can ciki inda imam bukhari zai zai kulla kitabul fitan za mu tattauna waɗannan maganganu insha Allah ta'ala wannan hadisi bukhari ya maimaita shi a lamba ta dubu uku da ɗari ɗaya da ashirin da hudu da lamba ta dubu uku da ɗari hudu da biyar da lamba ta dubu shida da ɗari da talatin da lamba ta dubu shida da ainihin wato ɗari shida da saba'in da bakwai haka kuma za ka iya duba wannan hadisi a lamba ta 584 to jama'a kun ga wannan yana daga cikin abubuwan da muke faɗakar da matasa a kan su wanda fahimtar yadda al'amura suke idan muku manta ba nan mun yi muku magana dangane da me dangane da masu cewa kar a shiga aikin gwamnati kar a yi karatun boko kar a tafi ainihin wato a shiga siyasa muka ɗauko muku cewa sun zo sun shiga abin ne daga sama ba su san yadda ya fara ba ko waɗannan masu irin wannan tunanin su ne kuma dai suka ɗauko wata fitina su ne wai ashabul hijira wai jama'atul hijira su ɗin ne suka ce bai halatta a zauna a cikin ƙasar algeria ba a wannan lokaci saboda ga abin da ya faru suka ce don haka dole ne a hijira a koma kan duwatsu a ci gaba da yaƙi da yaƙi ya yaƙi ba ta kashe ba ta kashe sai suka bugo bin ba waya da suka bugo bin ba waya bin ba zai ce musu to yanzu al'amari ya zama fitina don haka su sauko daga kan duwatsun nan su shigo cikin gari su zo a yi sulhu da su ba su gamsu ba suka bugo nasiruddin al albadi ya ba su fatawa irin wannan ba su gamsu ba suka bugo wa usaimin usaimin ya ba su fatawa irin wannan idan kuna so duk za mu fito muku da waɗannan fatoyin suna nan a cikin kasusuwa kuma suna nan a rubuce duk an sajjala su ba don komai ba saboda matasa duk inda ka je ka same su za ka same su suna da son addini amma ba sa gane cewa yaya ya kamata a tsaya a fahimci addini ba wai za ka je ka sai littafi ne a masallacin juma'a ko a bakin kasuwa shi shikenan baka binciken menene ya kai aka yi irin wannan maganganu kawai sai ka je sai ka dora a kai a ƙasar misra aka fara samun yan jama'atul hijira wa takfir a ƙasar misra su ne aka samu wasu daga cikin yan ƙungiyar ikhwanul musulmi na yan brothers aka jefa wa malamin su bom a mota bom ya tarwatsa mota malamin su shine hassan albanna aka kama sayidu kutub aka ɗaure shi daga karshe aka kashe shi 1966 hassan albanna in ba na manta ba an yi mai wannan kisan gilla ne a 1958 sayidu kutub kuma aka mishi a 1966 to shi kenan sai suka ce to yanzu nan jama'a mutanen ƙasar masar suna ji suna gani ana kashe malamanmu mu ba su ce komai ba to sai suka ce to gwamnatin kasar misira gaba ɗayan waɗanda ke cikin kabinet na gwamnatin tun daga shugaban ƙasa har kowa ya zama kafiri da haka suka fara jama'atu takfir kenan sai suka ta gwamnatin gaba ɗaya duk wanda ke cikin gwamnatin saboda ana kashe malaman su ba wanda ya sa baki sai suka sake koma sai suka yi nazari suka ce to yanzu nan alkalai da malaman kasar masar suna ji suna gani ana kashe malamanmu malaman musulunci akan gwagwarmayin musulunci ba su yi magana ba sai suka ce to duk inda malami da alkali yake a kasar misra ya zama kafiri sai suka sake koma suka ƙara nazari sai suka ce sunan mutanen kasar masar baki ɗayansu suna ji abin da ake mana da malamanmu ba su ce komai ba ba su fito sun yi tawaye ba ba su nuna goyon bayan su gare mu ba to gaba dai mutanen ƙasar masar sun zama kafirai to da ya zama kun ga sun kafirta kowa kenan sai su kaɗai suka rage ko to jama'atu takfiri kenan sai suka ce to wajibi ne a rabu da kafirai wajibi ne a koma daji shine sai suka hijira sai kuma suka zama jama'atu takfiri wal hijira a daidai wannan lokacin sai suka ɗauko wani malami tsohon alkali ne da suka gaina da ra'ayi irin nasu الشيخ حسن الحضيبي sai suka nada shi sai suka ce ya zama shugaban su shugaban ikhwan ana naɗa shi sai gwamnatin kasar sai ta kama shi shi sai ta jefa kurkuku a daidai san da ya tafi kurkuku ne suka yi wannan fatawa suka ce kowa zama kafiri da gwamnatin da malamai da alkalai da duk talakawan kasa ba sauran musulmi a kasa suka ce sai su kadai yana kurkuku sai rubuto littafi ya sa mishi du'atul la qudatun ya ce mu masu da'awa ne ba masu hukunta mutane ba ne ya ce ku bari mu ne malamanku idan waɗannan mutanen ƙasar masar da malamai da alƙalai da gwamnati sun sun kafirta za mu rubuto mu gaya muku amma har yanzu ba su kafirta ba ku ƙara haƙuri a ci gaba da gwagwarmaya sai suka ce shi ma hassanin hudaibi din ya zama malamin gwamnati to haka wannan fitina ta fara jama'a daga nan ƙasar masar sai suriya ta dauka da suriya ta dauka shikenan daga nan wannan fitina ta kewayo algeria shine wannan fitina yanzu take ta tarsatse har take ta huwa nan najeriya to matsalar ita ce jama'a a cikin harkar da'awa in ka zo za ka shiga harkar da'awa ana so ka je ka zauna da waɗanda suke cikin fagen ka san su su san ka saboda in matsala ta taso ka nemi shawara ko kuma in ta taso ko baka nema ba su aiko maka da shawara ba ku ganin haka Allah yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi ya zo sai da aka ɗauke shi aka kai shi gaban annabawa gaba ɗaya a baitul maqdisi aka taso su yi musu sallah sai aka ce was man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun ka tambaye su cewa suna da wani abin bautawa in banda Allah amsa ita ce a'a to kai ma ka kai haka sannan sai aka ɗauke shi aka yi sama da shi tun daga sama ta ɗaya ya fara haɗuwa da dattijon annabawa uban annabawa uban mutane annabi adam ya marhabe shi ya mishi lale ya mishi nasiha aka je har sai da aka danganta annabi musa annabi isa annabi ibrahim duk annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya gansu ya ɗibo shawara ya samo addu'o'i haka ne ko ba haka ba al'amarin shi ya yi kyau ko bai kyau ba yanzu duk wanda ya dawo ya je yayo karatu yayo digiri ko yayo masters ko yayo diploma ko yayo phd sai ya dauka cewa digiri shi ko masters ko phd ko diploma shi ko hadda qur'ani shi ta sa ya ga malami da yazo ya fara karatu bai da basira akan abubuwan da suke shigowa da awa su rikita ta kwana biyu sai ka ji awa sai ka ji ta rushe sai da ya fara gyaran fuska yana daddasa gemu shikenan sai da gemu ya zama irin na malaman bid'a kwana biyu sai da ya share kwana uku sai ka ji an ce an je wurin cocktail party da shi ya bi yan boko da yan siyasa shi kenan. wallahi abin da yake faruwa kenan wannan shine binciken da sakamakon binciken da ya faru a sakamakon abubuwan da yake faruwa ga matasa kowa sai ga cewa ai da karatu ne ake da'awa da'awa ana yin ta da karatu ne amma basira a cikin da'awa ta fi yawa abubakar gume mutu diploma yake da ita amma ya samu basirar da har yanzu ba a samu profesa mai irin ta ba a fagen da'awa to ire-iren su abubakar gumi sai ka je kana consulting kana neman shawarwari shawarwarin ku koda da sauraron su ne kana makalewa su da su wannan zai haskaka maka karin jin yadda abin yake amma sai ka ɗauka a baka da bukatar su kai fa dokta ne kai profesa ne fa kai masters take da shi kai fa digiri ka zo da shi kai fa diploma kai kai eh, ka iya kai first class material ne sakamakon haka sai ka zo ka samu matsala don haka yanzu jama'a da yawa daga matasa da suke fita ko suke karatu a ciki nan ƙasa suke dawowa suna fara da'awa sai ka ga da'awar kwana biyu sai ka ji ta rikici me yasa saboda me yana ganin cewa kawai abin da yake da shi na ilimi ya wadace shi ya da'awar da ka zo ka fara da'awa jama'a abubuwa za su taso maka da yawa yan siyasa za su taso maka yan boko za su taso maka zawarawa za su taso yan mata za su taso sista za su taso ustazai za su taso duka sai ka marabce su saboda rashin iya da'awa kwana biyu sai ka ji ta balle rikici da wance ya ce zai auri wance ya fasa a wance yake so sai a ce ai zaura biyar yake ne ba ai yan mata hudu mata tara kai ne manzon Allah annabi Muhammadu sai a ce to wannan malamin ba a gane ba sai a ce to ai kaza kaza shikenan ai shikenan wani dan siyasa ya bashi bashin dubu kaza ai bai ba a wani dan boko yayi kaza ai shikenan wani dan boko ya gayyace shi sun tafi kaza kafin dan lokaci sai ka ji sun rikice jama'ar najeriya babban misali akan haka dr ahmad gumi ɗan gidan malam bakar gumi da ya shigo kasan na ya shigo da izza ne yana ganin cewa shi medical doctor ne shi ɗan boko ne shi soja ne sannan ya je ya yi digiri guda uku daga makka sannan uban shi shine wale sannan aka zo aka samu wasu suka kewaye shi suna ziga shi suna kambama shi kafin shekara biyu shikenan sai ya collapse waɗannan waɗanda suke ziga shi suke kambama shi su ne na farko da ya fara dilin da su suka yi dilin da shi a yau biyu suke suna yawa juna raddi anguwa anguwa har ta rikice har ta watse daɗin da ya zo gani yake ba wanda ya isa je gaishe shi da haka shi ya zo ya isa ya shi kenan kwana biyu ta rikice yanzu ba duk waɗanda ke sha'awar shi sun daina sha'awar shi shine irin abin da yake faruwa saboda haka ya kamata matasa ku dawo cikin a dama muka ce ku haska ku da hasken annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu hasken annabi shine ne da yanzu zai fara da'awa sai da Allah ya kai shi ya je koyi basira ya samu tofin albarka a wurin manya ko shin ka taɓa samun kanka irin wannan da za ka yi da'awa kana ganin ba ruwanka da kowa sai kawai sai ka zo ka fara dawa kai ka iya lirabi kai ka haddace ka hada hadda ka iya tafsiri to kwana biyu sai abin sai zo ya rikice saboda mai saboda baka haska kuma baka samu shawarwari ba baka kuma nemi shawarwari ba kuma kai ka zo ne da isa kana ganin fi karfin kowa ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a ba shi daga cikin al'amari kawai da zaran ka zo ka fara da'awa al'amari ya rikice sai ka ce to ai hijira a bar kasar wannan matsala jama'a 1987 ko 88 aka samu wani bashir mutumin kasar sudan ya zo kano ya zo ya fara kawo ire-iren waɗannan abubuwan to tunda mun yi da'awa an kiyarda da mu to shi shikenan yanzu ana koran mu daga gidajen haya ana kaza to wajibi ne sai mu ainihin bar kano eh, idan an matsa maka a kano ta yi zafi sunnar hijira jama'a ku ji daga gari ake koma zuwa gari in kai hijira daga gari zuwa daji dan ɗan kikar ɗan da'awarka to ka tuna abin da allah maɗaukakin sarki ce bawon shi annabi yunusa wala ta kun ka sahibin huti iznada da huwa makzum daga gari zuwa gari da kano ke zafi sai ka taho zaria da kano ta zafi sai ka yi sokoto haka ake in ma hijira ce jama'a ba a hijira daga gari zuwa daji yana daga cikin batan da 'yan jama'atul hijira suka sai suka ɗauki wannan hadisin wannan hadisin ba ana magana hijira hijira irin wannan bane na kayi da'awa an karyata ka in kai da'awa a zari aka karyata ka nan ma ba za ka yi hijira ba sai in an tayar ma rayuwarka ka ga rikicin babu amfani za a gama da kai to sai ka tashi daga nan sai ka tafi wani garin in ka tafi wani garin kuma ba tofin alasi ne za ka rinka aiko da zage zage a zaria ba za ka rinka addu'a ne Allah ya shiryar da su Allah ya sa su fahimta kane kana kawo ziyara ana fahimtar da su ana har a zuwa fahimta haka shirya annabi take har ya bar garin maka waga yake na innaki la habdul biladi ilayya maka na fi son kife da ko'ina sai dai jama'a garin ba mu daidaita da su ba da ya samu dama sai ce a dan tafi a jihar umara in suka ce kaza sai ce to a dan bi a hankali har dai a samu ayi har aka dawo aka mallaki gari eh to in kuka tafi daji ko ka zauna wai kuna kyamar su ba haka ake yi ba a za ku koma wani garin ne sai ku je ku haɗo ƙarfi shine shiryar annabawa karfin kuma ba karfin yaki za ku haɗo ku je za ku zo ku faɗa musu ba kuna can garin sai su gane ku ba yan iska ba ne ku mutanen arziki ne ko zo musu da alheri ne domin lokaci zuwa lokaci za ku rinka haka ake yi jama'a wannan hadisi shine matasa suke hujja da shi akan da zaran ta rikice an ki karban da awaka ko ma daji sai awaki ka je kana kiwo can na shararo mota jama'a na ɗauko wata mota tare daga abin nan daga abuja zan tafi abin nan maiduguri na biyo yola biyu ina can sai na ga wasu waiwa ana ce musu aljanna kusa su takalmin ma taya suke sawa a daji suke zama takalmi ma sun ce na fata ma bidi'a ne na roba ma bidi'a ne sai dai na taya wanda ake kafa da kusa badu ya ga mutum yana tafiya na ji tausayin shi ne fakin haka sabon mota zan dauke shi eh ce yau tafi ba ku tsoron Allah ce a ah. na ce ya haka kai ustazu na ganka kuma ne maka sallama ba an samu ka eh, da Allah yan duniya kawai kuna kuna hawa mota sahabba a ƙasa suke tafiya na ce allah ku akbar sau <laughs> wajen biyu can na baro abin da na baro maiduguri abin da ina ne na yi wajen biyu zan tafi yola shi ne to sai na dan nuna dan jaridanci sai da na tsaya ne istirsani to ko kuma suwaye su gaba da bayani a baya kaza kaza na ce mishi amma wannan ba ita ce shirya sahabbai ba sahabbai suna hawa abin hawa suna kaza suna kaza sahabbai kuma ba wai daji suka zo suka zauna ba da'awa suka je suka yi a makka da aka sai suka koma madina suka raya madina kuma suka zo suka raya makka shi yasa idan idan ka yi wa'azi a gari an ki sai ka koma ma'ana an kai dan sabon garin zariya ne ka yi wa'azi sun ki sai ka koma cikin zariya in daga zariya ne kai suka ki shikenan sai ka koma tukur-tukur in daga tukur-tukur ne suka ki sai ka koma anguwar dan kuka misali haka ina fata an gane haka ne wato ba fada kake da su ba kai ka zo da shirya ne don haka kana tunanin yaya za a yi amma nan abin da ake cewa in gari ya barke da fitina yanzu ba wa'azi kai ba su isu ne suka rikice da fitina to sai aka ce kai kar ka zauna in fitina ta fitina sai ka janye jikinka a wannan lokacin zai zama garurukan musuluncin duk sun ɗauki fitina duk inda ka je ma fitina ce to don haka sai ka koma daji ka je ka ja bakinka a laikun sai ka zauna shine abin da Shirya salaf ta nuna sahabi abu zarrin za ku ji inda ya haka fitina a madina fitina a ƙasar sham fitina a kaza sai je samu wani ƙauye daji ne Rabi su sai zauna daga shi sai mata shi tsohuwa a nan ya rasu to haka ake yi jama'a don haka dole ne ku rinka haska kuwa da hasken da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yaya da matsala za ta faru daukakin sarki ya taimaka imam al-bukhari ce babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama ana a'lamukum billahi wa anna al-ma'rifata fi'lul qalbi yace babin da ke bayani akan fassarar magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi yace ni na fi ku sanin Allah me annabi yake nufi da haka da yace shi ya fi mu sanin Allah sai imam al-bukhari ya ta'aliki yace wa annal ma'arifata kuma ka sani da cewa sanin Allah fi'ilul kalbi aiki ne na zuciya kaji alakar wannan babin da karatun da muke na kitabul imani sanin Allah shine ne in ka san Allah ba sai ka yarda da shi ba to a ake sani shi a zuci a ake imani da shi a zuci to don haka ashe zuciya tana da aiki daga cikin ayyuka shine yadda da Allah madaukakin sarki kaunin lahi ta'ala saboda maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum an gane la yu'akhidhukum Allah bil lahwi fi aymanikum Allah baya kama ku da sukud baka a wajen rantsuwa idan ka ga wani ya wuce da mota sai ka ɗauka Ahmad ne da yake da wannan motar ka tabbatar motar ta ahmad ce sai ka ce wallahi ga ahmad din can ma da kuke nema ya wuce sai ya zama ashe abokin shi ne ya ɗauki motar shi yanzu wannan rantsuwar da kai kayi ta ne akan kana ganin hakikanin cewa ahmad ne me yasa saboda motar shi ce ina fata an gane wannan tana daga cikin lahul yamini aka ce babu komai irin wannan rantsuwar kun gane da kyau jama'a har wa yau lagawul yamini irin abin da bahaushe za a ce ina kwana ya ce wallahi lafiya ya aiki lafiya wallahi na la lafiya ya ce wallahi duk lafiya lau suke yana ta rantsuwa wannan lahul yamini ce Allah baya kama ku da irin wannan rantsuwar wacce rantsuwa ce Allah yake kama ku sai ce walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum yana kama ku ne da rantsuwar da zuciyarku ta aikata ita ce rantsuwar da kan niyyaci yinta ka ce wallahi tallahi ba zan yi magana da kai ba ko wallahi tallahi ba zan sake cin abincinka ba ko wallahi ba zan sake zuwa gidanka ba wannan abu ne da bakinka ya faɗi amma sai da zuciyarka ta ƙudurta wani abu a cikinta sannan bakin ya faɗi sannan kake so ka aikata ko to abinda buhari bukhari yake so ya nuna a nan shine zuciya tana aiki ko ba ta yi tana yi tun daga shi ya ce bima kasabat kulubuku na kashe shi imani da kudurci abu shi ma menene aiki ne ko kun gane jama'a ka duba da kyau sadda kake cewa wallahi ba za ka yi magana da wani ba rantsuwa ce wadda sai da ka tsaya ka aikata ta a zuci tukuna sannan ka furta ta amma ina kwana wallahi lafiya iyakar ta fatan baki ya aiki lafiya wallahi kuna nan lafiya wallahi lafiya kalau ba za a ce haba wani ka cika yawan rantsuwa sai ce shi bai ma lura ba bakin da yake yawan ke kawai amma duk rantsuwar da ta kai za a kulla abu yi ko bari to wannan irin rantsuwa ita ce Allah yake kama ku a kanta don haka jama'a rantsuwa nau'i uku ce kamar yadda za mu zo mu samu akwai nau'in farko da muka yi magana lazo lemini ita ce irin wannan rantsuwa a wurin gaisuwa ko kuma rantsuwa akan tabbatar da abu sai kuma ya zama abin sabanin haka wannan babu kafara akai kuma babu laifi Allah baya kama mutane a kai sai dai ana so ka rinka tsaftace bakinka da yawayinta ina fata an gane sannan akwai kuma yaminu rams rantsuwa akan karya karya ne kuma ka rantse akan abin to wannan rantsuwar tana haifar da bala'o'i daga ciki akwai saka mai ita a wuta ranar lahira sannan daga ciki kuma akwai sababar da gobara da annoba ba a ji ba ba a gani ba ina fata an gane haka siddan kai rantsuwa a kan ƙarya sannan sai rantsuwa ta uku ita ce wadda take da kafara rantsuwar za ka yi ko ba za ka yi ba sai ka ce ka rantse da allah ba za ka sake magana da wani ba to yanzu duk sanda kai magana da shi to sai ka yi kafara kafara kuma ita ce ainihin ciyar da miskine goma ko yi musu tufa ko kuma azumi guda goma ko ai guda uku ina fatar an gane a tsari na addinin musulunci jama'a idan ka rantse Allah ba za ka yi abu ba sai ka gane yin abu alheri to sai ka yi kafara sai ka yi abu sharri ne ai ka daina magana da musulmi dan uwanka sharri ne ka daina zuwa gidan abokinka ba daidai bane ka ce ba za ka yi hudda da kaza ka to waɗannan abubuwan kai zuwa ba za ka yi ba ka gano cewa kuskure ne sai ka dawo ka yi wannan abin ka yi kafara na fata an gane za mu zo mu samu wannan karatu ne mai zaman kanshi yanzu bukhari yana nuna muku shi malamin fikihu ne da tafsiri a inda yake so ya nuna maka cewa sanin allah a zuci ake domin a zuci ake kudurce sanin sannan kuma a yi imani da shi sai kawo wannan cewa zuciya ma tana aiki me aikin zuciya jama'a shine kudurce abu kun fahimta wannan aya ita ce ta 225 a cikin suratul baqara to jama'a da yake bukhari yana bin tsari ne na malaman salaf malaman salaf a wurinsu hujja ita ce alƙur'ani da hadisi da ijma'i da haka sai imamul bukhari ya kawo aya kamar yadda ka ji ko sannan kuma sai ya ce na muhammad bin salamin قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال ما بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم hadisi bukhari ya samo shi daga wurin malamin shi mai suna muhammad ibn salamin har karanta salamin don wannan sunan yana daga cikin sunayen da a cikin bukhari wanda malamai suka kai suka komo wasu suka ce ana karanta shi a ce salamin laludin a mishi da salam wasu suka ce a ba shadda salamin menene daidai shine salamin me yasa saboda shi kanshi muhammad ya faɗi cewa sunan babana bin tafsisi ake karanta ba shi bin ba sai suka ce sahibul baiti a bi ma fiha mai daki shi yafi kowa sanin abin da ke ma'ana nan mahaifin na wannan malamin bukhari salami ba salamin ba na fata an gwari abin da yasa akwai al-imamu abu ubaida shi kuma ibnu salamin ko kun gane jama'a to wannan shine abin da malamai suke kira mutashabih sunan da za ka ga ya kama da juna amma ba iri ɗaya ba ne ko kun fahimci wannan jama'a akwai irin wannan kama ina kama an ancan da aucan in baka hankali ba sai ka ɗauka gari ɗaya ne an ancan da aucan ɗauruka ne mabambanta to mutashabihi kenan a cikin ilimin hadisi <laughs> na fata an gane قال أخبرنا عبده an hishamin an abihi hisham ya karbo wannan hadisi daga mahaifin shi shine urwatu dan zubair shi kuma urwa ya ce an aisha ta qalat daga aisha allah ya kara mata yarda aisha kuma kanwar mahaifiyar shi ce asma'u ce ta haifi urwatu to sai kuma ya zama almajirin kanwar mahaifiyar shi shine ya karbo daga aisha allah ya kara mata yarda aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iza amarahum amarahum min al'amali bima yutiquna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai bai wa sahabbai umarni sai ya ba su umarnin abin da ya san za su iya kun ga haka ake son shugabanci duk sanda kake shugabantar mutane kakka dubi abin da kai za ka iya ka ce musu su yi sai ka dubi abin da su za su iya don ta yiwu so da dama abin da za ka iya su ba za su iya ba na haka saboda rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tausayi sai ya dubi menene za su iya sai ya ce musu to su yi kaza an gane wannan da kyau jama'a yo amma duk da haka kalu sai ka ji sun ce inna lasna ka hayatika ya rasulallah mu fa ba kamar ka bane ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kun fahimta jama'a tare da cewa fa sai da ya dubi abin da za su iya ya ce su yi amma sai suke ganin kamar wannan abin ma ya yi musu yawa sai suke cewa mu fa ba ka ka bane inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara kaifa Allah ya gafarta maka abubuwan da ka aikata amma ka aikata ta abubuwan da za ka aikata su in ma da za ka aikata su waɗanda ba su dace ba balle ma haka ba za ta yi to a nan yanzu wannan yana ɗaukan ma'ana biyu kenan jama'a ma'anar farko wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama zai faɗa musu abin da yake ganin za su iya su kuma sai su ga abin ya yi kaɗan sai su ce ina za mu biye maka kai da allah ya gafarta maka mu da yawa ko kun fahimta ma'ana ta farko kenan ko kuma a'a ya manzan Allah abin nan fa mana yawa mu fa ba irin ka bane saboda haka ba za mu iya yin wannan abun ba ina fatar mun gane فيغضب Allah Sallallahu alaihi صلى sai ya وسلم سي فشي حتى يعرف الغضب في وجهه harisi a ainihin ga fushi a fuskar shi wannan dalili ne akan cewa shugaba ya yi fushi ba fushi na ainihin wato wulakanta jama'a ba fushi akan ɗaukar jama'a shi zuwa ga abin da ya dace kamar yadda wata rana ya dawo daga yaki sai ga da aisha ta samu labulaye ta gyaggyara ta yi hoton tsuntsaye da mutane irin abubuwan da matan da suke a cikin labule da fulo haka yana shigowa gida sai ta tarbe shi barka da zuwa ya rasulallah allah baka nasara kayi kaza kayi kaza ta tarbe shi sai ture ta gefe guda ya jawo labulan ya tsatsaga shi ya zubar da shi ya ce ya ke aisha baki san cewa masu yin wannan allah ne musu azaba a ranar alkiyama ya ce musu sai sun hura musu rai ba da cewa manzon allah menene laifina na tuba na bi allah na bi zan shi sallallahu alaihi wasallam a yafe ni wuce ya ce matan na tuba ta rasa mijin aure shine aisha sai ta je ta ɗauki waɗannan ainihin abubuwa da ya tsatsaga sai ta je sai ta yi matasan kai sai zan hoton ya ya ke nan nan kafa ta fita can kai ya fita gefe guda ta ce sai na ga annabi yana kashin gida a kai kun ji yadda matan arziki suke in kika bullo nan bai dace ba sai ki bullo can sai kin danke shi a hannu haka ake bakin gidan ya ce bai yi ba sai ki ce ta dama baka san arziki ba haka ma aka ce kaka ka take eh, na kika sa wannan tarihi ƙarya ne kike yi maza jama'a an yi musu tarko ne tarko kwan an kafa nan an tsallake sai a jefa gaba sai an kama ki yi kokari ki danki mijinki a hannu ka ga yadda mun ji da yadda khadija ta danki annabi a hannu da fada ta kama shi ko kwala shi ta ce ta yi kokari ta mai da shi nata saboda kyautatawa har gashi bayan ba ranta annabi sallallahu alaihi wasallam ka manta da ita na ka ambaci sunanta ta mai mai tawaye ta yabo in aka dafa abinci mai daɗi sai ce ina na ƙawayen khadija annabi na zaune cikin matan shi in yi ga tsohuwa sai tashi cikin tsima da makirkita da rawar jiki ya ta a lafiya a ce sai ce ƙawar khadija ce dama tana zuwa gidana lokacin khadija na da rai yaya aka yi khadija ta shanya zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam yaya aka yi ke da mijinki kullum a bankara kuke laifinki ne saboda shi namiji a tsaye yake kamar azara eh namiji a tsaye yake kamar azara ya kamata ku fahimci maza a haka kuma duk jikin shi kaya ne to yanzu ke ce za ki samo safa hannu da za ki bi shafa mishi man basilin ai ya dawo jikin shi ya yi kamar gwanda kin ga ku aiki ne azara dai a ce ta zama gwanda kuma sai an yi aiki jama'a sai an yi a hankali ina fata an gane maza jama'a siffar su kenan haka suke don in ba su zama a tsaitsai haka ba duniya ba za ta gyaru ba to mata kuma in suka zama su kuma kamar azara to matsala za ta faru don haka in aka buga ba za a ji daɗi ba ke ce za ki wahala don haka maza ɗabi'a su kenan to mata ne suke tankwara su in ya zama mijinki burtsatse ne da lallami da shafawa da abubuwa kuna jin khadija sai ta dora annabi akan cinya kin taba dora mijinki akan cinya <laughs> ki taba dora mijinki akan cinya ba ki taba mishi ranke da dade ba ki taba yi mishi abubuwa na karama ba to abubuwan da ake bi kenan ake ake mallake miji jama'a sai ga kanne shi sun ce ai ta mallake ba wani ta kyautata mishi ne ya gamsu ina fata an gane saboda namiji ba zai taɓa rayuwa ba ba sai da mace a kusa da shi in ma uwa in ma mata in ma karuwa ku kiyaye wannan da kyau don haka sadda ya bar hannun uwan shi to ya taho hannun matar in kika sake kika watsar da shi sai wata ta tafe shi a waje zo ki ta ninkufurci hawan jini ya hauki shi kenan matsala ta same ki ku kiyaye yadda ake wa maza jama'a Allah ya taimake mu to ku dubi wannan maganar aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai fushi aka ce to wannan fushi ba fushi ne ne wulakanta su ba fushi ne ne nuna musu menene ya fi dacewa sun mai kulu sa'annan sai ya ce inna atqakum wa a'lamakum billahi ana lallai wanda ya fi kowa tsoron Allah ya fi sanin Allah daga cikinku ni ne to wannan magana ita ce imamul Bukhari ya bayyana mana ma'anarta kenan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fi kowa tsoron Allah shine kuma ya fi kowa sanin Allah to menene sanin Allah kenan anan sanin Allah a zuci wanda shi zai sa a yi aiki ko da kaɗan ne wanda yake daidai Allah ya karɓa ko kun gane jama'a sannan kuma sanin allah da ke zuci shi zai sa a yi aiki ko da mai yawa ne ko da mai wahala ne amma saboda an yi imani da allah sai a kafa akan haka ina fatar kun gane allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan hadisi kasantuwa al bukari nan kadai ya kawo shi to muna bukata ainihin za mu dan tattauna wasu maganganu a kai na'am na'am na'am

ɗaura miki aure dama kina ƙarƙashin ikon magabatan ki mahaifanki ya kamata ya zama mahaifinki ko mahaifiyarki ko yan uwanki ko danginki sun san ƙawayenki domin tarbiyyarki tana da alaƙa da ƙawaye to lallai mahaifanki su sani kuma kai uba ko ke uwa ana son ka san suwaye abokan ɗanka suwaye ƙawayen yarki duk kusan haka to daga ranar da aka ce kuma yau kin zo cikin auren wani to sai ki gaya mushi ina da kawa kaza ina da kawa kaza ina da kawa kaza in ya ce to duk kawayen nan ki ajiye su sai ki ce an gama sai ki ce mishi to kai hakuri in suka zo zan yi musu bayani dan kar ka ga sun zo kuma ka ce ban rabu da su ba in suka zo sai ki tara su to mai gidana ya ce baya son ku ci gaba da kawance da ni dan haka ku yi hakuri shi kenan cikin lumana amma a to yanzu za ka raba ni da kawaye na la ilaha illallah babu zumunci kenan to ai ka a yanzu wilaya al'amarin ki a hannun shi ke dole ya dubi waye suka dace suwa ba su dace ba kawai Khadija mutanen kirki ne dattawa ne masu ingiza ta ta abin alheri ba kawayen da za a ce wani malami ya bayyana a wani lungu yana can wani malami yana nan yana kaza wani kaza kaza kaza a ba irin waɗannan ba ba kawayen da in sun ga fim din hausa za su aiko miki da kofi ba ba irin waɗannan kawai kawaye waɗanda yake shi mijin zai dubi suwaye suka baci ya kamata kowane mai gida jama'a wato matsalar tana faruwa ne lokacin daga wurin neman aure in ka ganta saboda ta haɗa hadda sai ka ruɗe ba ka iya gaya mata wasu dokoki kamata in ka zo sai ka ce mata to abin da nake son nuna miki eh ni ga irin tsare-tsare na tun kafin ta zo gidanka ka ta fara sanin halayenka amma sai sai zama saboda tsabar ta da kake sai kai ta sassauci akan ra'ayoyi ra'ayoyi shi yasa sai a zo a yi auren sai zama kuma ba za ka iya ci gaba da tafiyar salafiyar ba saboda mai ka taho mata a susuce to baka isa yanzu kuma ka zo ka ce mata kai ga irin yadda kake so ba sai ta ce a'a ita ba haka take ba inda ka gaya mata da ta aure ka ba sai ka ce to na tuba to ka ga al'amari ya baci amma dai bai halatta mace tana da kawaye mijinta bai sani ba don zai zama akwai nau'i na khiyana domin yana daga cikin abubuwan da annabi ya kausa harshe ma ziyara ma aka ce bai halatta ma ta bar wani ya ziyarta ba sai inda sani shi ya zai kawo miki ziyara kamata ya rinka yin abubuwan a tsari yan uwanki za su zo ranar asabar ranar da baya nan a gida ko kuma yana nan a gida sai ki sanar da shi yan uwana za su zo waɗannan su ne tsarin musulunci jama'a game da zamantakewa amma mutane saboda al'ada ta shanye su sai a ce to ai wannan raba zumunci ne shi yasa kuke ganin rayuwa kuma take ta tafiya a babban kare Allah ya kyauta al'imam ibn hajar ya yi sharhi mai yawa dangane da wannan hadisi an da yake cewa wa fi hadha al-hadith fawaid al-ula anna al-a'mal as-saliha turji sahibaha ila al-maratib ila al-maratib as-saniyya min raf'i ad-darajat wa mahw al-khatiyat yace ainihin wato wannan hadisi yana nuna cewa kyawawan ayyuka sukan daga mai shi ina fata an gane daga ainihin ƙasa su yi sama da shi da kuma kankare mishi zunubi in kana kyawawan ayyuka za ka samu haka innal hasanati yuzhibna sayyi'at na fata an gane sai ce annahu sallallahu alaihi wasallama lam yunkir alaihim istidlalahum wa ta'lilahum وتعليلهم من هذه الجهة بل من الجهة الأخرى الثانية أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له في المواظبة عليها mala yace na daga cikin fa'idar da muke samu a wannan hadisi idan bawa ya kai matuka a wajen bautar Allah da kuma wajen samun kyakkyawan sakamako na bautar Allah sai ka ga wannan yana sa shi kuma yana ƙara nacewa bautar Allah din yana kuma ainihin jin daɗin ta istibqa lin ni'ima domin ni'imar da Allah ya mishi ta wanzu jama'a ku kiyaye wannan kai zama kana bin Allah ne saboda kai busasshen ustazu ne nan da ka zama ustazu mai maiko kuma sai ka buɗe sabon Allah ya zama lokacin da kake cikin ainihin bauta Allah kana jin daɗi Allah ya baka ni'ima so kuma ka ƙara hura wutar bautawa Allah to haka ake so wasu zadatan lahabi shukuri alaiha kuma yin haka din sai sa kenan kana neman Allah ya ƙara maka saboda kana godiya a kai الثالثة الوقوف عندما حد الشارع من عزيمة ورخصة دي إن النبي صلى الله عليه وسلم عايز سيدك كومي زافن أبو تقول كريكا كي ونهور سنة كومي سسوت أبن كفايا ونهور سسوت شيني يفعل فعله واعتاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشك المخالف له duk abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kawo sai abin ya zama mai sauki ne kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake so to ya fi ka ɗauki wanda ba shi annabi yake so ba ko da ya fi wahala ko jama'a sun gane wannan yanzu ka tafi hajji a ƙasa shi ya fi ko kuwa ka hau jirgi ko ka hau abin hawa ka hau abin hawa shi ya fi saboda shi ne annabi sallallahu alaihi wa ya yi amma ga ghazali da yake bidiyoyi sun shigo miki shi a cikin littafin shi ya dini sai ke cewa ka tafi a ƙasa ka yi zufa ka sha wahala shi ya fi sannan in ka zo yin sujuda ƙasa ta ɗauki zafi ko siminti ko kwalta ka goshin goshinka a kwalta ka sha zafi shi ya fi ko kuwa ka sa wani yadi ko takarda ka yi ka sa yadi ko takarda ka yi shi ya fi saboda shi shine shirya annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai za mu zo mu karanta a nan bukhari amma gazali a nan sai ce a in zafin rana yadda ki kasa to ka ɗoɗana goshinka ka sha zafin shine yafi to wannan shine manhajin khalaf da mutaakhiri na su ba sa gwada abin da za a yi wanda za a ce ya fi da na annabi sai kawai sai su yi tunani da kwakwalwarsu kaza in ne ya fi amma su kuwa salaf da salafiya suna duba yin kaza din to daga ciki wata hanya annabi ya yi hanyar da ya to ita tafi ita ce wa anna khairal hadi hadi muhammadi shiryar da tafi ta kowa ita ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama الرابعة أن الأولى في العبادة القصد والملازمة abin da ya fi zaman lafiya game da bauta Allah shine ka rinka yin taka tsantsan ka rinka yin kaɗan don ka dawwama kana yi lal mubalagha al mufdiya ila tark kar ka matsa wa kanka yadda za ka jaba bai ta tashi kai raka'a ɗaya ta sallar wutiri sa'i da wutiri a dare ya fi kai raka'a dubu gobe kuma ba za ka sake ba hannun da wata biyar mai zuwa wamma kullum ka lazimci kwaya ɗaya ko kwaya uku din nan ya fi ya zama kullum za ka yi raka a ɗari biyar amma kuma shi kenan in kai to sai kuma wajen shekara takwas mai zuwa sannan ka dawo ka ɗan sake yi saboda ka ji jiki ka labaita an fahimci wannan da kyau hadisi كما جاء في الحديث زي a حديث ala shiddatin على sahaba رغبة ibada wa العبادة وطلبهم min من الخير wannan hadisi yana nuna mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da tsananin ibada da kuma ƙari wajen alheri tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi kaza ya dubi wannan shi zai fi sauki gare su amma sai suka ga a'a kai fa Allah ya gafarta maka ba ma biye maka babban mu dai mu yi da yawa wato su suna son alheri ko suna son ibada السادسة مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي ya halatta ka nuna fushin kan aka saba al'amari na shari'a wal inkar ala al hafiq al mutaahil li fahm al ma'na idza qasara fi al fahm mutumin da ake gani yana da hazaka ya kai ya fahimci kaza jama'a sai ya kasa fahimta zaka iya mushi fada ba fada na cin mutunci ba fada da nufin cewa ya kokarin ya fahimci abin da ya fahimta abin da ya kamata ya fahimta ko kun gane wannan jama'a Allah ya taimaka wato wannan yana nuna kenan in malamin ka ya fada ko ya fushi da kai sama da kai ba ya ne maka bane don ya wulakanta ka sai don so yake ka kai abin da ya cancanta na fata an gano sa'an nan sai kuma malam yake cewa haridan ala at-tayaqquf wato don a faɗakar da su su gane abin da ya kamata a sabia jawazu tahaddus al-mar'i bima fihi min fadlin bi hasbi haja lidhalika inda al-amn min al-mubaha wa at ya halatta mutum ya faɗi wata falala ko wata daraja da Allah ya mishi amma fa in ya san cewa shaidan ba zai ruɗe shi kuma ya rinka ji da kai ba amma in ka san cewa in ka zo kana cewa aini kaza ne aini kaza ne shaidan zai ruɗe ka da alfahari to ka rinka yin haka ina muka samu haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya fi kowa tsoron Allah da sanin Allah a cikin ku ni ne annabi ba ya faɗa haka bane dan alfahari sai dan haka abin yake ko to kai ma an ka san abin da zaka faɗi bukata ce ta kama na ka faɗa to babu laifi amma in ya zama alfahari zai shigo to kai kokari ka kauce kada shaidan ya bullo maka tana الثامنة بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية من الله يا جماعة قولوا ta bashariya. in dai ana neman cika dan adam to manzo Allah ya cika dan dama abubuwa biyu ne ke cika dan adam sani da aiki to ya fi kowa sani ya fi kowa aiki ka ga gama cika kenan sallallahu alaihi wa alihi sallam mun taba kawo muku Michael Hart wani bai hude ma wanda makin annabi ne amma da kanshi ya bincika yace ya gano annabi Muhammad ya fi kowa sallallahu alaihi wa sallam. وقد أشار إلى الأولى آه، إلى الأولى بقوله أعلمكم وإلى الثانية بقوله أتقاكم وقع عند أبي نعيم إلى آخره